radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 bismillahirrahmanirrahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh daga nan birnin teran ya fara watsa shirin sa na rana kuma tayar amine zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wani gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a ranar irin ta yau wanda kuma abdullahi salisu usman katsina ya saba gabatarwa daga nan sai labaran duniya da dumi su wanda aminu ibrahim kiyawa zai karanta daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da mu koma noma da kuma shirin nan na kide-kiden iraniyawa tare da aminu ibrahim kiyawa idan kuma akwai lokaci za ku ji mu dauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to madalla masu sauraro yanzu kuma sai shirinmu na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu man katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau litinin 20 ga watan satumban shekara ta 2021 wanda ya daidai da goma sha uku ga watan safar na shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurare kun san cewa shekaru 190 da suka gabata rana irin ta yau wato 20 ga watan satumba na shekara ta 1831 a kammala aikin kera motar bas ta farko wani bature ɗan ƙasar burtaniya mai suna golden bronze shine ya kirkiro motar bas da farko dai ya yi amfani da turare wajen tayar da ita da kuma sanya injinanta su motsa da kuma yin tafiya sannan kuma motar ba ta da sauri hakanan kuma tana ɗaukar mutane talatin amma daga bisani masu aikin kere-kere sun ci gaba da inganta tsirar motar bas ta yadda daga bisani aka koma ana yin amfani da man fetur domin tayar da injinanta kuma motar ta zama ɗaya daga cikin hanyoyi na safarar jama'a a tsakanin garuruwa da kuma cikin manyan birane na ƙasashen turai masu saurari ko san cewa shekaru 154 da suka gabata a rana irin ta yau wato 20 ga watan satumban shekara ta 1867 bayan haɗe ƙasar hungary da austria sarki francois joseph ya zama sarkin hungary da austria a hukumance hungary ta yi ta fadawa ƙarƙashin mamayar manyan ƙasashen turai da kuma daular usmaniya amma bayan yakin duniya na ɗaya da austria ta sha kashi a shekara ta 1918 hungary ta sanar da ɓallewa daga austria tare da zama ƙasa mai iskakken 'yanci hungary dai tana a gabashin nahiyar turai a tsakanin austria da jamhuriyar czech romania slovakia da kuma yugoslavia da ƙarshe masu saurari kwakwan sun cewa shekaru goma da suka gabata rana irin ta yau burhanuddin rabbani shugaban majalisar sulhuntawa da ƙasar afghanistan ya rasa ransa an haifi burhanuddin rabbani a shekara ta 1940 sannan kuma ya kasance shugaban jam'iyyar musulmi ta kasar afghanistan kuma shine shugaban kasar afghanistan na farko banda mujahidin suka karbi iko da kasar tsohon shugaban kasar ta afghanistan hamid karzai ne ya naɗa shi shugaban kwamitin sulhu na ƙasa baki ɗaya sai a rana irin ta yau lokacin da shi da wasu mambobin kwamitin sulhuntawa suke gudanar da tattaunawa tare da wakilan kungiyar taliban su guda biyu a cikin gidansa a birnin kabul sai ɗaya daga cikin 'yan kungiyar ta taliban wanda a lokacin ya ɓoye bam a cikin rawaninsa ba a sani ba ya tayar da bam ɗin inda ya kashe su baki ɗaya. Masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryen ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti zuwa bakwai na safe. Agogon Najeriya, niger Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti hamsin zuwa shida na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 da minti zuwa 8:20 da minti Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 da minti zuwa 7:20 a kogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. madalla yanzu kuma sai labaran duniya da dumi su tare da aminu ibrahim kiyawa jama'a masu saurare assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantowa muhammad amin ibrahim farko muhimman kanin su gaba tunawa kan shirin nukiliyar Iran za a ɗora ne daga inda aka tsaya a baya. Ministan tsaron ƙasar Siriya ya kai ziyara ƙasar Jordan ta farko a ta, tun bayan barkewar yaƙi a ƙasar. Najeriya ta hana matafiya da suka fito da ƙasashen Brazil, Afirka ta kudu da kuma Turkiya shiga ƙasar ta. Yanzu kuma ga cikakkun labaru. Shi gaba da tattaunawa kan shirin nukiliyar Iran. za a ɗora ne daga inda aka tsaya a baya. Jakadan ƙasar Rasha na dindindin a Masar Ɗinkin Duniya Mikhail Ivanov ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa babban abin da yake da mahimmanci a tattaunawar Vienna shine ganin cewa an ci gaba daga inda aka tsaya a ranar 20 ga watan Yuli ba wai a fara tun daga farko ba. Da yake hira da manema labarai jakadan na ƙasar Rasha ya faɗi cewa canjin gwamnati da aka samu a ƙasar Iran na daga cikin abubuwan da suka kawo tsaiko wajen fara tattaunawa a birnin Vienna babu wani abu da baya tafiya kamar yadda ya kamata. To a nasa bangaren kakakin kwamitin tsaron ƙasa a majalisar shawara ta ƙasar Iran Mahmud abazade Miskini ya faɗi cewa ya kamata ƙasashen turai su yi aiki da alƙawarin da suka ɗauka a jajen da aka cimma kan shin nukiliyar Iran maimakon su rika maganganu marasa tushe da zai sanya duniya ta kallon Iran da wata irin mahanga. ministan tsaron ƙasar siriya ya kai ziyara ƙasar jordan ta farko a irin ta tun bayan barkewar yaƙi a ƙasar general ali abdullah ayub ministan tsaron ƙasar siriya ya kai ziyara zuwa makwabciyar ƙasar wato jordan domin tattaunawa game da abubuwan da suka shafi tsaro da ma yanayin da yankin dara'a da ke kudu maso yammacin ƙasar yake ciki shugaban dakarun sojin ƙasar jordan janar yusuf hunaiti ya gana da takwaransa na kasar siriya domin tattaunawa da game da halin da birnin dar'a yake ciki da matsalolin tsaro da suke addabar kasashen biyu da suka haɗa da fa'a ta'addanci da fitocin miyagun ƙwayoyi a yankin wannan da ya ce ziyara ta farko a irin ta da ayu ministan tsaron kasar siriya ya kai birnin aman tun bayan barkewar yaƙi da ke samun goyon bayan kasashen waje a kasar na tsawon shekaru masu yawa kuma yana zuwa ne bayan da dakarun sojin ƙasar siriya suke matsa lamba wajen ganin sun kwace yankunan da dakarun 'yan ta'adda suke rike da su a yankin na dar'a jam'iyya mai mulki a ƙasar rasha ta sanar da nasarar lashe zaben majalisar dokoki da aka gudanar rahotanni da ke fitowa daga ƙasar ta rasha sun bayyana cewa jam'iyyar united russia party da ke samun goyon bayan shugaban ƙasar vladimir putin ta ci gaba da rike rinjaye da take da shi a majalisar dokokin ƙasar bayan zaben 'yan majalisar da aka gudanar idan ta lashe aksarin ƙuri'un majalisar dokokin a ƙuri'un da aka kada hukumar zaben ta sanar cewa bayan kirga ƙuri'u kashi 64 cikin 100 jam'iyyar united russia party ta lashe kusan kashi 48 cikin 100 na dukkan ƙuri'un da aka kada inda abokin hamayyar ta wato jam'iyyar gurguzu ta samu kashi 21 cikin 100 na dukkan ƙuri'un a matsayin ta biyu yanzu haka dai sakamakon da aka fitar ya nuna cewa jam'iyyar gurguzu ita ce ta zo ta biyu sai kuma jam'iyyar ldrp mai bi mata da samun kashi takwas sai kuma fiya russia party kuma ta samu kashi bakwai sai kuma wata sabuwar jam'iyya ta fito mai suna new people ta samu kashi shida cikin ɗari na kujerun majalisar to ma saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan radio boh hausa da ke nan birnin Tehran. Najeriya ta hana matafiya da suka fito da kasashen Brazil, Afirka ta kudu da kuma kasar Turkiya shiga ƙasar ta. Kwamitin yaƙi da cutar corona da shugaban ƙasa ya kafa ya sanar da hana duk wani matafi da ya fito da kasashen Brazil, Afirka ta kudu da kuma Turkiya, aƙalla wanda ya kwanaki goma sha hudu a kasashen daga shiga Najeriya. Kana an cire waɗanda suka fito daga ƙasar Indiya daga cikin wannan tsarin, bayan da ƙasar ta Indiya ta yi nasarar shawo kan cutar corona a ƙasar ta. Shugaban hukumar Boss Mustapha ya bayyana cewa dokar ta fara aiki ne daga ranar 14 ga watan Satumban da muke ciki kuma ya ce duk wani kamfanin jirgin sama da ya ki ba da haɗin kai ga wannan dokar to zai biya tarar dala da dubu uku ɗari biyar ga kowane fasinja kuma za a hana 'yan najeriya ɗin shiga cikin ƙasar kuma kamfanin jirgin shi ke da alhakin mayar da su inda suka fito daga ƙarshe za ku ji cewa ƙungiyar ƙwallon raga ta ƙasar iran ta zamo zakara a nahiyar asiya wannan nasara ta zo ne bayan da 'yan wasan ƙwallon raga na ƙasar iran suka lalata ƙasar japan da ci uku da babu a wasan ƙarshe wato final da suka buga kuma sun doke ta ne a zagaye na uku da shi talatin da biyu ita kuma ta da ashirin da tara idan ana iya tunawa wasan kusa da na ƙarshe ma da suka buga da ƙasar china tare da sata da ci uku da babu wanda wannan ya bata nasarar yankan tikitin halartar gasar zakarun kwallon raga ta duniya ta maza da kasar rasha za ta ɗauki bakunci daga cikin kyautukan da aka bayar ga waɗanda suka nuna rawar gani a wasan akwai sabir kazimi a matsayin wanda ya fi iya murza leda sai kuma ali asgar mujarad wanda ya fi iya kare gida an gwada wannan gasar kwallon raga ɗin ne ta ƙarshe wato final ta asiya a ƙasar japan inda ƙungiyoyin kwallon raga guda goma sha shida suka kara da juna a wannan gasar to ma saurare ƙarshen labaran duniyan kenan kuwa saurara da suka zo muku daga nan rediyo voh hausa da ke nan birnin tehran madalla yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin nan na labaran wasanni tare da aminu ibrahim kiyawa labaran wasanni matasa da sauran masu shi'ar wasanni da motsa jiki assalamu alaikum barkan mu haka warhaka da kuma sake da mu a cikin shirin na labaran wasanni shirin wanda a cikin sa mai kawo muku man labaran wasanni suka shafi kashen nahiyar afirka yankin asiya da kuma nahiyar turai da fatan masu wariya suka ci tare da mu kuma za su daɗin shirin amma kafin nan ga mabuɗin kunne. To madalla yanzu kuma bari mu shiga cikin kwarar shirin inda zamu fara da nahiyar Afirka. A ci gaba da wasannin neman gurbi a gasar kwallon kafa cin kofin duniya da kasar kasa ta bakunci a shekara ta 2022 da aka yi a nahiyar Afirka. Yanzu haka dai ana hutu inda a ranar 6 ga watan Oktoba za a dawo fili kuma za a buga wasannin guda 20 a rana daya Da farko dai wato za a buga tsakanin kasar Nijar da Algeria sai kuma tsakanin Djibouti da Burkina Faso equatorial guinea kuma za ta kece rai da ƙasar zambia yayin da ƙasar liberia ta kece rai da cape sai kuma kamaru ta kara da mozambique yayin da kasar masar za ta kara da ƙasar libya ta kuwa angola ta kece rai da gabon sai kuma senegal da namibia wannan kaɗan nan daga cikin wasan da za a buga a wannan rana ta shidda ga watan oktoba in da rai da lafiya tawagar hukumar kwallon kafta nahiyar afirka da jagorancin shugaban hukumar patrice matsefe ta isa kasar kamaru inda ta yada zango a filin kwallon kafa na kasar wanda zai ɗauki bakuncin gasar kwallon kafa cin kofin nahiyar afirka da za a yi a shekara mai zuwa tawagar ta ba da irin ci gaban da aka samu a ayyukan da ake yi na gyara filin wasa da kuma irin kayayyakin aiki da aka tanadar da za a yi amfani da su a gasar da za a fara a farkon watan janairun zuwa fabrairun shekara ta 2022 mai kamawa in da rai da lafiya da yake bayani bayan kammala ran gadin shugaban hukumar ta kaf matsefe ya faɗi cewa ya yi farin ciki sosai game da yadda ya ga ayyuka suna gudana a filin wasan a filin wasa na olambe da aka inganta shi ya kai mataki na duniya don haka na gamsu sosai da abin da na gani. yanzu kuma bari mu leƙa yankin asiya inda za mu fara da ƙasar iran ƙungiyar ƙwallon raga ta ƙasar iran ta zama zakara a gasar cin kofin ƙwallon raga ta asiya wannan nasara ta zo ne bayan da 'yan ƙwallon raga na ƙasar iran suka lallasa ƙasar japan da ci uku da babu a wasan ƙarshe wato final da suka buga kuma sun doke ta ne a zagaye na uku da ci 32 ita kuma da 29 idan ana iya tunawa a wasan kusa da na ƙarshe ma da suka buga da ƙasar china sun lalasa ta da ci uku da babu wanda wannan ya ba ta nasarar yankan tikitin halartar gasar kwallon raga ta duniya ta maza wadda kasar rasha za ta ɗauki bakunci daga cikin gautukan da aka bayar ga waɗanda suka nuna rawar gani a wannan wasan akwai sabir kazimi a matsayin wanda ya fi iya murza leda sai kuma ali asgar mujarrad wanda ya fi iya kare gida an zaɓi zahara ni'imati 'yar ƙasar iran a matsayin memba a kwamitin hukumar ƙwallon wasan jifa na duniya a jiya ne a gwada taro karo na hamsin da hudu na hukumar kula da wasannin harbi da kwari na duniya a kasar amurka inda aka zaɓe ta a matsayin ɗaya daga cikin memba a wannan hukuma ita dai zahara an haife ta ne a shirga ta hudu shamsiya kuma tana daga cikin ƙungiyar jifa da kwari da baka ta nakasassu ta ƙasar iran kuma ita ce mace ta farko a tarihin da kuma ce mace ta farko a tarihi da ta ɗauko lambar yabo na zinariya haso uku a wasannin jifa da kwari da baki na kasu da aka gudanar inda a shekara ta dubi da goma sha biyu ta ɗauko wato ta ɗauko lambar yabo ta zinariya a wasan da aka buga a ƙasar ingila sai kuma a shekara ta dubu biyu da goma sha shida sai kuma a shekara ta dubu biyu da ashirin wanda aka gudanar a baya bayan nan a birnin tokyo na ƙasar japan idan muka koma abin da ya shafi kwallon kafa barin kawo kaɗan daga cikin irin wasan da za a buga na neman gurbi a gasar kwallon kafa cin kofin duniya da kasar Qatar za ta dauki bakunci wanda za ta dauki bakunci a bangaren ko kuma a sashin Asiya a ranar Alhamis bakwai ga watan Oktoba za a kara tsakanin kasar Saudiya da Japan sai kuma Iraq da Lebanon ita kuma kore ta gudu za ta kara da kasar Syria Iran za ta kara da kasar haɗaɗɗiyar dawar Larabawa China kuma take ce Raini da Vietnam sai austria ta, da kasar oman wannan shine kaɗan daga cikin wasannin da za a buga in bai duka kai ma neman gurbi a gasar ƙwallon kashin kofin duniya wadda kasar ka ta ɗauki bakunci amma fa yankin asiya to zuwa bar ya da zango a nahiyar turai kungiyar kwallon kafa ta Liverpool ta ci gaba da kasancewa ga garbadau a gasar Premier ta a gasar Premier wanda har yanzu babu wanda ya zama mata kwallo ko da ɗaya. kuma wannan yana zuwa ne a dai lokacin da dan wasan tato Sadio Mane ya zira kwallo ta ɗari a wasan da suka buga da Crystal Palace inda suka yi nasara akan ta da ci uku da babu. Yanzu zaka dai Liverpool ta ce akan teburi da maki sha uku sai kuma Manchester City ke yi mata da maki goma sai kuma Manchester United da maki goma amma da bambancin kwallaye to a kaɗan daga cin samakon wasan da aka buga a gasar premier ta ingila ƙungiyar kwallon kafa ta brentford ta doke wolves da ci biyu da babu sai kuma burnley ta sha kashi a hannun arsenal da ci ɗaya da babu manchester city ta yi da soundmob amma babu ci sai kuma norwich ta sha kashi a hannun watford da ci uku da ɗaya aston villa ta dandaka everton da ci uku da babu Ƙungiyar kwallon kafta Manchester United ta sayar da 'yan wasa bakwai a watan a watan Janairu shekara mai zuwa. Manchester United na shirin sayar da 'yan wasanta guda bakwai a watan Janairu na shekara ta 2022 in an buɗe kasuwar sai da 'yan ƙwallo a nahiyar Turai. Haka kuma ƙungiyar za ta ba da aron matasan 'yan wasan ta waɗanda ke kan ganiyar su ga wasu ƙungiyoyi domin su ma su ƙara samun ƙwarewa a fagen take leda. Ƙungiyar ƙwallon kafa ta Bayern Munich ta ci ƙwallo ashirin a wasa biyar da ta buga a gasar bundesliga bayan munich ta koma ta ɗaya akan teburin bundesliga bayan ta zura kwallo bakwai da babu a ragar bochum a ranar asabar da ta gabata kawai zide bayan munich ta ci ta zaga kwallaye ashirin a wasa biyar da ta yi a bundesliga a kakar bana kuma 31 jimilla a dunga karawar hadda wanda ta ci da ce gidan barcelona a ranar ta gabata ta lalata ta da ci uku da babu to ma saurare ƙarshen abin da ya so kenan a cin shirin labaran wasanni sai a biyo mu a wani makon domin jin mu ɗauki sabbin wasan labaran a kafin na amma don waɗanda suka taimaka shirya kammala ni da kan tara ku a cikin shirin nake cewa ku zama lafiya kuma ana iya ci gaba da biyan shirye mu a shafin na gizo wato www.cb1.ng a huta lafiya. Madala yanzu kuma sai shirin kidikidin Iraniyawa tare da Aminu Ibrahim Kiyawa. Kide-kiden Iraniyawa. Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a saurare Assalamu alaikum mu da warhaka da kuma sake saurare da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shiri ne wanda a cikin mai ka muku kiɗe-kiɗe da aka yi a nan ƙasar Iran da mawaƙa fitattu suka yi domin samun nishaɗi da kuma kayatarwa. To yanzu kuma bari mu gayyato muku Kayani Najat a cikin wannan waka da ya gabatar mana domin jin irin waƙar da ya rera mana. Da fatan masu saurare sun ce tare da mu kuma za su ji daɗin shirin. Masu iya magana da na cewa waka bakin mai tafi daɗi. yi saurare lafiya. Thank mm. you. اگر چشمان به گوش تو همه خیلی ناشناخته است حرف بزن سر شد تو کجا و قصه های وفایی حرف بزن این قبول منو از خودت بگون حرف بزن این قبول آتشی که تو سین داری واسه یک بارم بذارم محرم را تو باشم تزار آخرین ترانه واسه آواز تو باشم شاید از دست حقیرم واسه تو یه کاری ساخته است گرچه اسمم به گوش تو آنا خیلی ناشناخته است حرف بزن To madalla a gaida kayanin Najjar a cikin wannan waka da ya gabatar mana. da fatan masu are sun gamsu kuma sun ji daɗin ta kuma anan ne zan jalin zamun shirin sai a biyo kuma a shirin mu na gaba domin jin mu dauki sabuwar wakar amma kafin nan amma don waɗanda suka tallafa shirin yakan mala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma na iya ci gaba da biyan shirye mu a shafinmu na yanar gizo wato www.tv1.ng madana masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirin na yanzu sai kuma can da yamma idan Allah kai mu za ku sake jin mu dauke da su sabbin shirye-shirye ali yanzu a madadin duwa da kuka ji muryoyinsu ta harime ke cewa mu yi ne lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh